الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم رانا آه، رانا الخميس عشرين دقيقة وبين قوسين عشرين دقيقة وكان ربيع الآخر ألف biyar ga watan rabi'in al'akhir hudu kenan ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya tsakanin magarba da sha mun haɗu a wannan majalisi mai albarka na unguwar yola domin ci gaba da karatu a littafin umdatul ahkam na imam al-hafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi Allah ya ji kansa da rama wanda ya rasu shekara ta ɗari shida daidai bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina idan ba manta muna kitabu saba mun karanta hadisi abdullahi bin abbas allah ya kare da a gare shi kuma muna kan shirinsa لو يرضى الناس بدعواهم لدعا ناس ورجال يجد او روايه أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه أواد يأتيكما ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وأنا حديث من دعوة وأقوي hujjoji da akwai matsaloli da yawa a ƙarƙashin sa wanda suna da alaƙa da hukunci a musulunci da abin da ya shafi alƙalanci abin da ya sa wannan idan muka zo hadisai na gaba watakila wani hadisin bai kuma ci karo da matsala ɗaya biyu uku ba ko biyar kasa da haka sama ya haka wani ma hadisin kila matsala ɗaya hikimar fitar da matsalolin nan saboda galibi lokacin da mutum ke zuwa kitabul kaza ya gaji da karatu yawan shi suka tsaya mai da hankali akan babu abin da shafi alhaba ba abu na biyu kuma muna zaton cewa kamar yadda waje ba a samu batun da mu ba shari'a muke a kotun ba alƙalai ba ne ko ba wanda yake burin a kai shi tara ko ko akwai wanda yake burin a kai shi tara ko babu kai ba ma za ka burin ka kai tara kotun ba da ita ga ana hawa kafin ba a kai wanda za ka ga ya garba ya kusa to hakika zai ji daɗin abin da ya faru ba amma dai kaddara da takan sa mutum ya je kotun yana da kyau ka san hukuncin musulunci a kan yadda al'amari yake kasancewa mun tattauna akan matsaloli goma sha uku ko za mu dinga dunkula matsalolin don mu samu gudu matsala ta gaba shine ah, matsala ta sha hudu دام في حديث من قال صلى الله عليه ولكن اليمين على المدعى عليه فوق اما في نقطة السر رواية البيهقي لكن البينة على المدعي دوني البينة يا أخي البينة فين أظن الذي هي كتب واشيلي يزال جليلي لكم أخذ جاء أصلا قوة أظن وبرجي سؤال وتعالى كي سوى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة للي كافرين لم يكن الذين كفروا وعند سكة كافر فيه من أهل الكتاب شكر والأخبار الشافي كمر يهود جنساء والمشركين ده مشركين بقى ولا بعض الشافي بس كسل بس بس بس بس بس بس بس a rarraba suke ba a ga musu ba a ga ba a ba a ba a ba in waɗe ba ta haɗa yahudawa da kiristoci suna ganin cewa su ne suke da haƙƙi suka fi tantanta da Allah tunda su Allah ya sauka wani lissafi su kuma mushrikai suna ganin yahudawa da da kiristoci a banza suke ba a ga musu فكم أنك جاءت شيء يهود أو بكرت تزار رسول يهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بس بشي بابو فاكتين على ربي هو أخبار وصل هو حتى جاءت البينة حتى شيدا رفوت جاء رجوم تتكونا فنن لبسيكم أخر من هذا الشيء نجم إذا ما أصير مشي كم بكرت تزار رسول sabo zuwa ga yahuda madina ta ku tambayi muhammadin kaza kan kaza amma wannan haɗin kai ne na a ta za a ce homon bayyana su ne take bayyana din rasulun minan Allah manzo daga Allah ya ne sufafan yana karanta wa'ansu littattafai mafaharatan wanda suke an tsarkake su da wurin shekaru ba za su shafe su ba daga sama fiha kutubun a cikin su akwai rubutu qayyima da kuma hujjoji waɗanda suke miƙaƙƙu to kaga an albayyana ta zo da ma'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin kenan amma istilahan a yare na kotu a musulunci ko a yare na shari'a idan aka ce albayyana akwai ta'arifi da malamai suka yi wa albayyana suka ce albayyana su fil istila fi fi istila ulama a yaran malamai na musulunci suka ce a hiyar shuhu shi ne shaidu a shuhudu shaidu wanda asalinta ma'kulun ne min bayani wa huwa al wal asali an samu kalman ne daga albayan, bayyanar abu da kuma yayi shi a ganshi karara to nan kenan idan muka ɗauki wannan ta'arifin da malaman shari'a suka yi suka ce abin da yake nufi da albayyana shine shaidu kenan manzo Allah yana nufin duk wanda ya garzayo ya kawo ƙara to dole ya kawo shaida amma sai su malaman suke cewa ko kuma au ma ya komu ha min wasa'il isba ko kuma abin da zai iya tsayawa a madadin shaida daga cikin hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da haƙƙi yanzu kira muna buƙatar mu san me hanyoyi na tabbatar da haƙƙi abin da ake kira evidence a yayin na a legal term musulunci muna da kanunin isba shine law of evidence islamic law of evidence hanyoyi da ake tabbatar da cewa kaza ya faru ko bai faru ba shine dai kanunin bayyana inda ba ɗaya a lura musulunci a ta fuska abin da shafi evidence an gina shi ne akan abin da shafi albayyana da su ko malaman shari'a sun yi bincike sun tabbatar da hanyoyi na isbat a musulunci a guda uku hanya ta farko akwai a shahada abin da ke nufi da a shahada shine shaidu za mu zo mu ji ta'arifin su a matsala insha Allah hanya ta biyu akwai alyani rantsuwa rantsuwa tana cikin turkul isba hanyoyi na tabbatar da haƙƙi sannan hanya ta uku daga cikin turkul isba akwai al shine wato mutum ya zo ya shaida cewa abu kaza ya faru a kansa wannan ya ɗaya cikin hanyoyi da ake amfani da su a matsayin bayyana a tsarin musulunci akwai munhaf na hudu wanda shine ake kiransa al-qada'u bil shine akwai lokacin da mutum ba zai iya rantsewa ba saboda wani dalili daga cikin dalilai da za su iya zama karɓaɓɓu a shari'ance kuma ba shi da shaida kuma sannan daga kallon yanayi za ka tabbatar da cewa yana da haƙƙi to haka nan yanzu kai a matsayin ka ne shari'a ba za ka zo kawai da za an zo tsara ce ka ce to kai wani kai ne ba ka da gaskiya saboda kai abin da ka sani a ba da akwai matsala da suka yanzu misali idan alƙali ya zo wucewa sai zanto a kan idanta ya ga an zabga wani mari an kwada wani mari an a shi ya rami a idanta sai ya huce to da ya wuce ya isa wajen manasarsa ta ya je ya zo a kan su ta alƙalanci sai a fa masa ƙabiya da idan aka kawo masa kabiya aka kawo masa shek kabiya ne shek sai aka ce wane ya ma ruwa ne har yanzu akwai an yi iddi'a'i kenan ko da'awa shi amma ya san abin da ya faru akan idansa aka yi to kare yanzu za a in za a ɗabbaka wannan hadisin kai, ka'ida shi ne bayyinatu su al-mudda'i yanzu kai da je ka kawo ƙarar sai za ka kawo abin da zai provin ya tabbatar da cewa lallai da gaske kake sannan idan abin ya buce ka sai ya shiftin ya koma kan shi almudda a alaihi din shi sarta wanda aka kawo ƙara ba za a ce masa me laifi ba har sai an kama shi da hujja hujja ita ce albayyana din wacce tana kan alkali tabbatar da ita kawo ta kuma tana kan wanda ya kawo ƙara to sai zanto shi ya gaza wajen kare kansa shi almudda'i din shi kuma almudda'a alaihi ya ba da dukkan requirement wayanda physically suke nuna cewa ya kuɓuta da biran cewa ya yi wannan aikin aika-aika to a tsara eh, gwargwaron kamar yadda shari'ar musulunci take shin wai alƙali zai yi amfani da abin da ya gani da idansa ne ya yi hukunci ya canza abin da ya fito fizikali a zahiri ko kuma a'a dole sai dai ya sunkuya wa abin da doka ta sami da wannan mahallin khilafin ne zai na ulama malamai suna da sabani a kan saboda akwai bambanci na kabaya kesis din sun sha bamban akwai kesis da yana da alaƙa da haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam akwai cikin da kuma haƙƙin ɗan adam ne zunzurutunsa a cikin, in ɗan adam ne zai yi to ubangiji ma ya zai yi akwai cikin da kuma haƙƙin ubangiji ne da na Allah amma ko da ɗan adam ya zai yi ubangiji ba zai zai yi ba to sai malamai suka kalli ƙabila suka yi maganganu da yawa wanda wannan ba a kake matsalan ba muna so ne kawai mu fito da ma'anar albayyina ne yanzu mun ga hanyoyi hudu ko na ɗaya a shuhu shaida na biyu al-yamin rantsuwa na uku al-iqrar shine ya zo ya confession ya ce ya yadda ya yi kaza na wasu kuma shi ne ah, hukm bil qarina akwai inda ake ba shi tawa sai ya hukunci da hujja da dalili ya yanke hukunci kuma akwai lokacin da hujjojin shi wannan din zai ba da full requirement nasa shi ma wancan mun ji tarihin albayyana shine a shahada shine a kawo shaida wata za ta tabbatar da cewa lallai abin da ake ikirari na cewa ya faru ya faru to ita kuma shaidar ne tarihin ta a musulunci to asali in aka ce a shahada kamar yadda muke faɗa da hausa manzari ne na shahida asalin kalmar a fi'ilinta za a ce shahida jam'in ta kuma a shuhud asalin kuma ash-shuhud abuwan a madadin shahida ya tsari shuhudan asalin shi ne shuhud abin da ake nufi a yanzu kuma ne halarta a halarci waje ko kuma a halarci abu zuhuru shine halartar waje yasa ma za ji mutum ya ce na je na ce da ɗaurin aure ma'ana na halarci ɗaurin aure ana uridu an ashhadu janaza ai uridu an ahdura janaza ina so in halarci janaza wannan literal meaning kenan na ashahada. Ah, dan haka cikin sunayen Allah ma akwai ah, akwai ash ubangiji subhanahu wata'ala duka wani abu da ka sani zai faru ya halarci wajen da iliminsa da wakilansa mala'iku subhanahu wataala a bisa aqida muta'alu sunnah wal jama'a na kasance cewa ubangiji ba wai yana halarta ne da zatin sa ba zatin ubangiji ya karkata gabarin a ce ya halarci kowane bigire a tawilin ashariya kuma tafsirin ashari shine mahalarcin kowane bigire suna nufin da zatin sa subhanahu wataala to amma a na shari'a idan aka ce a shuhudu shaida shi ne suka ce ikhbarun shi ne a bayar da labari amma bayar da labarin na gaske na isbati haƙƙin na cewa haƙƙi kaza ya tabbata a kan wani da lafazi ashharu amma da lafazin cewa na shaida fi majalisar kabari amma da sharaɗi ya zanto a kotu a wurin da ake yanke hukuma ga nan kuma kula an yi amfani da kalmomi biyar na ɗaya ikhbaru ya zanto ka ba da labari tunare to tell ka ba da labari dan haka shaida ba ta yiwa sai da ba da labari idan ba a ba da labari ba babu shaida ko kuma ya zanto a yi abin da wato ainihin zai tsaya a matsayin ba da labari ikhbaru na biyu sadiqun dole ya zama na gaske ne ta yadda idan aka ba da labarin da yake ba na gaske ba na ƙanzon kurege to wannan ba zai zama shaida ba ya tashi a tutar babu sadiqun li isbati haqqin sannan ba wai labari na tarihin annabawa ko labarin yadda a'a na tabbatar da cewa haƙƙin wani yana da haƙƙi na abu kaza da yadda da za ka zo ka ba da labari na tabbat na misali kawai ka zo ka ce ka zo kotu ka zo ka ba da labari na gaskiya ka ce ai tabbas wani ya ce mota ko kuma lalle wani ya fito daga gidansa ya isa zuwa waje kaza karfe kaza to a cikin labarin ka tabbatar da haƙƙi ne na wani akan wani baka tabbatar ba to a bisa yare na shari'a wannan ba za a kira ka da suna shaida ba indai ba wannan abun aka tambaye ka ba sai dai idan misali wannan abun da ka faɗa na ce wata hujja sai ake so a tabbatar da shaida amma ba za ta zama shaida ba isbarun sabiqun li isbati haqqin na tabbatar da rai ko haƙƙi na wani sannan na uku aka ce bilahu ashhadu amma ba da faruwa za ka yi ba dole sai ka faɗa ɗarar ka ce na da. saboda shari'a ta zo da wannan lafazin a nasocinta sannan na hudu kuma fi majalisar ƙaba a wurin da abin ya faru ta yadda misali da za ka zo ka yi shaida a wajen court a inda ba kotu ba dan an ji ka shi kenan an ji banza ko da wani zai ce ai kafin nan ya faɗi kaza to ko shi ko da ta san an faɗa ba za ta yi amfani da shi ba sai da abin da aka faɗa masa a gabanta akwai wata ƙabiya da ta faruwa muna saudiya yaro ɗan najeriya ɗan kan an yi haji ya je haji da mahaifinsa ɗan shekara ko goma sha bakwai ko sha bakwai ba ne suna tuna a ko ba kwanan a hajjin 2011 ne ina ne to ana in gobe za a fita mina ko kuma ana ijibu za a fita mina ranar shida ga wata ana cin tsawaki sai kawai wasu masu jallabiya suka kira shi larabawa sai ya bi sai aka nemi shi aka rasa ta da wani suka zo tsawaki shi kuma bai taɓa yin hajji ba sai a shekara sauran kwana biyu a fita mina wani abu ya faru ranar talata shida ga wata ba an sai zuwa ne gan shi ba ce to wannan yaron shirme kila ya tafi wajen abokanan sa ya kwana bai neme shi ba sai ranar bakwai ga wata ba a gan shi ba ranar takwas ga wata an fita mina ranar tarwiyya to aka fita mina aka je ana ta abin nan shi dai sai abin ya dan fara damunsa ranar tara ga wata aka fita a sa ga yaro ba duk inda ya sa an yi wuce ba abinci ba ila aka gama zaman mina aka gama zaman afa aka dawo muzdalifa ba labarin sa aka dawo mina aka yi komai har aka zo maka ba a ce an ganshi a wajen duba ba a ce an ganshi a kaima ba ba a ce an ganshi a cikin maka wajen tsawata ifada ba sai hankali ya tashi to Allah ya sa bayan an gama zaman mina an dawo to sai a ce yana son an rufe shi 'yan sanda ne suka kama suka rufe shi ko da suka rufe shi wannan ne na ce da tabiyan ne dan Allah ji kotu a makka akan matsala saboda haka ce yan sanda suka rike. shi to da suka rufe shi shi bai san me ba to bai iya rafi ba zuwan sa maka na farko kenan yana ma shekarar karshe zai gama sakandare baban sai ce to a je da shi daga nan an gama hajjin ma a je a masa plastic surgery ya taba konewa a miya shi kenan to ashe an kama shi ne da tuhumar cewa ya yi sata a ka'aba a harin kuma don haka ana tajin sa da tuhumar sata yanzu har yanzu a matsayin abin zargi yake ba a ɗauki ƙabiyar ta ɗin ba a kai shi kotu ba a lokacin sai muka ji labari yadda aka muka ji labari kuma wani ɗan injin ne ya je kotun wajen dan uwa ya je da abin nan inda ake tsara masu laifin kamar mu nan mutum ya je station wajen set na wani dan uwansa shi kuma jami'i ne na alhazai sai wani dan sanda yake tambayar sai ce ya ga a da larabci ya ce wai yaron nan daga siya kai shekara talatin sai ya kalle shi ya ce kai a ba a wannan ko a ina dai ko da ba zai san girman yan Najeriya ba amma wannan ba zai ke ta ta ba sai tambayi yaron da larabci sai yaron ne masa turanci sai ni ba na ba na iya magana da sai ce wai sun ce wai ka kai shekara ta sun yake a a shekara ta goma sha ba sai yaron yake tambayar shi wani mutum wai ne na yi ne sai ce a kawo ka nan yake gane sai a kawo ka nan ba ka san me kai ba sai ce ni kawai sun ɗauko ni daga harami ne sun shigo da ni mota an kai ni wani waje hajji yadda gaba an kawo ni nan kuma an hana na fita sai ce to sai tambaye ɗan sandan ya ce bai fasar ne ba ɗan sandan ya ce shi ma kawai dai shi abu ne gani a rikon an ce tsari ne da ba barawo ne kuma ya yi kwamfetin cewa ya yi tata shi kuma yaro bai san me ya faru shi ba a yi magana da shi ba ba to da aka faɗa haka muna jin labarin sai musu to shi kenan a muna da kungiya ta gatan alhazai kungiya ce ta sa kai ta taimaka wa alhazai sai muka garzaya muka je muka tabbatar da yaro ne yana sani aka sanar da mahaifinsa aka sanar da hukuma ta alhazai to kuma alhazai kuma kowa da aikin da aka ware masa an ji wajen wannan sai a biyo wajen wata an ji wannan sai shi ba aikin sa bane a biyo wajen wannan dan ka ce dai ne wannan a kabiya har ta girma har an kai shi kotu an kai kabiya ta kotu ana kai kabiya ta kotu to kafin a ɗauke shi ranar da za a kai shi kotu kaiwa ta farko sai muka nemi cewa to abinda muke so hukumar alhazai ta najeriya muka ba mu takarda da shaida inda mu ba ma'aikatanta bane ba wakilanta bane abin da muke so shine a rubuta takarda cewa alhaji alhaji kaza ya fata ana neman sa in ya so a bayar a gwamnatance cewa an kama shi da laifin sada in ya so sai kes din ya zama kes ne diplomatic kes a bi a ga yadda za a warware tunda aka ce to gwamnatin mu za ta nemi to ina hujja da dalili an je kotu an je kotu kuma za mu ɗau lauya za a je a abin da za a yi. misali da sunan gwamnati wallahi saboda na ji jam'iyyar nan abu dai sai suka ce su jami'an alamun suka ce su su ba za su iya rubuta su sai da ake rubuta irin wannan takardar ba mu je mu da mu kawo idan suka gani sai su rasa hannu a kai to amma dole sai an yi sa sai an je national high commission a jidda an an yi endorsement muka rubuta takarda kafin dai je har dai a dai lokacin tafiya a alhaji aka fara tafiya yaro yana kan a tsare yana sauraron shari'a ƙarshe muka je muka gana da shi national chairman na commission ya sa hannu ya komai muna zuwa yin tafi to ya riga an je su yanzu duka wani wani batu ma sai dai a je su to wannan sai ya sa har alhaji suka dawo har mahaifinsa ma ya dawo ba abin da yake babban mutum ne da izo sai magana da karamin minista na harkokin kasar wajen na wancan lokaci shi kuma sai wa ambata da waya na wancan lokacin alhaji abdullahi aminci yawa ambata da shi kuma tafi sai wa kuntul kansul jana cewa to lalle a ɗauki wannan tafiya sai su kuma sai suka neme mu daga ofishin kuntuliya sai muka bi me ya faru muka gaya musu gashi gashi gashi gashi shi kenan so. kuma najeriya ba ta da lauyan da zai tsaya ya kare sai da aka je aka nemo lauya ɗan sudan sannan sai ya zo muka zauna da lauya duka muka gaya masa yadda al'amura suka kasance to an ba mu dama mun je mun hira da yaron mun yi magana da shi da sauransu shikenan da aka je kotu zuwan farko da muka je kotu har da mu ake tafiya zuwan farko da aka je kotu aka haɗa mu da wani kwansil. dan Najeriya da muka je aka zo da shari'a aka ce yaro ne ya yi sata to kuma ana ba da dama ta tadakkur ko da kai ba ma'ani ba ne za ka iya shiga za ka iya shiga ka yi tambaya akan su kaza da aka ce ya kaza to sai muka ce to a sai aka ce ya yi sata to waye wa sata sai suka ce yanzu waye rasa ne da farko al-mudda'il am hukuma ce ta ƙararsa hukuma ya je yana bisa ta yi sata? a wani mutum ne sata, ina mutumin hukuma ta biya su kuɗin da aka yi sata ta sallame wani mutum ne ya kafe wani dan misira ne me ya tafe masa wai ya zira hannu a aljihu ne ya ɗaukar masa blok na kuɗi sai aka kama ta a yaro kuma ba jin larabci yake ba to ya aka har aka ta faru me yasa aka sallami mutumin shin yaron ya san da wannan suka ce eh shi kuma ya rasu da ya ji kai shi ba a ce masa kowa kawai dai an ajiye shi an ga larabci daga ba an ɗauke ta an tafi shin ina da ina ce da aka ce ga ga bayanin yaro aka fitar da bayani da sa hannu da komai da larabci ko ya aka yi sai lauyan ne ne mutu ina ce da ta wanda ya tabbatar da cewa wani abin ya faru sai suka ce a kowane idris al-hausawi shi ya ce da al'amarin a ina yake a harin ne ke yana cikin ma'aikatan haram da ke sai aka ɗaga zama sai zama na gaba aka koma da yara ɗaya daga cikin mu Allah ya saka mai da alheri sai da ibi har haram ya je tambo mutum na wani suke tarjama a haram aka nemo su aka yi komai a sai ya ce da Allah a bashi nan waya sai da aka samu nan shi wannan Idris ana Adawi sai buga mai waya ce ni ne gaggawa ne da Allah ɗalibi ne a jami'a musulunci ta Madina kuma ka bi ka muna da kungiyar mu su tallafa a alhazai amma wani shek ne ya faru game da wani alhaji ɗan Najeriya ka ji ka bi ko mun je shi ne ga abin da shi ne da Allah abin da muke so da kai tsakanin da Allah da Allah wai da yaron ya yi abin nan sai ce ka na. ni fa ma'aikaci ne kawai ni dai na zo an ban takarda a rubuta aka ce in sa hannu amma ni bayan haka ban san komai ba to abin da ya gaya mana kenan shaida kaga ikhbaru sadiqun ikhbarun bi sadiqun ko li nafi al-haq Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya labari ne na gaske wanda yake kora haƙƙin cewa an ruwa da ta ta ta ta wannan amsar ta ba ke da ba ne to amma har yanzu bai gama satisfying criteria ba bai gama cika sharuɗa ba saboda bai zan ba a majalisun ba za a yi ba da wannan shaidar da kamar a ce mu alƙalai ne a kotu ya fara. wannan magana in ya tafi ta in dai ba wani uzuri na shari'a ba kamar na gaban hankali ko wani abu to kuma dole a tafi ta a kan wannan an gane to da ka dai wannan da ya gaya mana sai muka to alhamdulillah da muka koma kuntumiya muka baje musu bayani muka ce to da shi mun samu rahoto kan ga abin da ya faru da shi da shi da haka wannan sai zai mana abin da za mu ƙara ta kasancewa idan an sake koma zama kofi. amma wallahi lalli la ya illa da aka koma da aka zo da shi wannan Alhausa din a gaban mu a gaban mutane kuma ya ce da cewa lallai abin ya faru a dan haka sai muka zama da tsakon mu taɓa da akwai mutumin da zai iya haka ba don awwal tajriba da muka gani kenan to har anan yanzu idan muka tashi muka ce wallahi to ba mu da wannan ba mu da wannan salati ba mu da wannan to ita kuma shari'a ba ƙarya ba in dai har doka ta jinda ya cewa ga yadda za a yi abu misali a matsayinka na malami masanin addini sai ka zo kotu kai alƙali ya tafka kuskure iya salamiyar ka hatta a bisa ƙa'ida ta shari'a ba kai saka tafi wannan hukuncin ba sai dai ka ba hanyar da ake yi wajen ina amma ba aka zo kawai a kotu ka soke wannan magana ka ce a wannan maganar ba aka take ba ga yadda take ga yadda take to waye kai kana da kai lauya ne ko lauya zuwa akwai salafiya da aka sa saboda haka dole shaida sai ta cika sai ta sai ta rama da wannan ta'arifin ikhbarun sadiqun لإثبات حق بلفظ الأشهد da amsali mutum zai zo ya ce ya zo gaba alkali a matsayin shaida sai ya tafi sai a ce to me ya faru abu kaza ya faru da ya faru ya faru ya faru an ce kai shaida ne ra'ayinka game da abu kaza ce eh haka ne to a bisa doka ta shari'a dole sai ya amfani da lafazin alhadu na ce iya kama shi da laifin ikirarin shaida a kan an ko sai matsala ta goma sha shida rukuni na shaida to babban rukuni na shaida ne kamar yadda muka faɗa lafazin ashhadu na shaida na tabbatar na a kan ido na akai ko kuma wani abu mai kama da haka wanda zai tabbatar da wannan ma'ana wannan shine rukuninta saboda Shi ne abin da ya zo a cikin a cikin malamai suka ce kuma dole sai ka amfani da shi a fi'ili mudari al-hazm Mana dole sai ka amfani da shi a yanayi na kamar aiki ne shi kamar za a ce na continuous term da shi. tabbatar da cewa kaza ya faru sai sa wasu malamai kamar yadda ya zo a cikin al-muqtar a cikin Abdul durru al da kuma cikin al-bada'i juz'i na shida ya ce ba za ka zo ka ce ka fahimci a kan ido na abu kaza ya faru da ba za a yarda da wannan fahimci ta ba dole sai dai ka ce a shahadu ina shaidawa ina tabbatarwa an gani da Allah ta kawo da ya faru da matsala ta goma sha bakwai shine me asali me legal authority menene dalili na tabbatar shaida a doka a shari'a musulunci to shaida ta tabbata a Qur'ani da sunna ta manzo Allah suna da kuma ijma'i na malami a farko abin da ya tabbata a Qur'ani ubangiji na wuta ara cikin suratul baqara a cikin ayatul dayn bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum ila ajalin musamman wal yaktub bainakum katibun bil 'adl katibun yaktuba kama 'allamahu Allah ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستحق أن يمل هو فليملل للولي بالعدل فعلى سنه واستشهدوا شهيدين من رجالكم lallai ku kama shaida ta mutum biyu mazaje daga cikin mutanen ku lallai a samu mutane guda biyu su shaida fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun وما أفاني من ترضون من الشهداء وكان آية فنقوم الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا عبر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة منين؟ فيقسمان بالله لشهادتنا هذا أنا أني مجال الشهيدة أخو هذا ذلك أغني سبحانه وتعالى شيء آه، يا يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأعطوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفائشة مبينة في آخر وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف يا حكمي ذوي عدل منكم kawo mana shaida kenan idan za ka tafi mace ka kafa shaidu waɗanda za su ba da labarin isbarin sabiqun li isbatu sala kuma yanzu a majalisin da ya kamata sannan kuma ubangiji subhanahu ta'ala a kan karshe yake cewa fa in amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا ولا من ايه؟ وتنقل على واجهدوا اذا تبايعتم kuma in dai za ku yi harka ta kulla cinikayya to ku kafa shaida ta rike nan shaida ta tabbata a littafin Allah sannan kuma ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yake cikin hadisin al'ada ashab ibn wanda bukari da muslim suka rawaito da Allah sallama wani ya kawo mata kara yake shahida ka zo min da mutum biyu da za su shaida auyadi ko kuma karanci kun ga wani hadisi ne ingantacce sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallama kamar ke cikin hadisin baihaqi da kuma imam hakim da isnadin da akwai dan illa a cikinsa amma dai za a iya kafa hujja da shi a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ga an tambaye shi dangane da abin da ya shafi shaida sai ya da mai shaidar tara shams kana iya ganin rana qala na'am yace iya rasulullah sai sai to ala misliha fashha to kamar da kake ganin ranan nan ba da shaida akan abin da ka gani abin da ya faru kamar yadda ka ga ranar nan ka ce kamar yadda ka ce ina ganin ta to ka ce to ina gani a kan gido na nake shaida cewa abu kaza ya faru au da in ko za ka iya ba ka tafi malamai ta ce to wannan hujja ta ke tabbatar da cewa shaida akwai da shari'a musulunci sannan kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa kamar yadda muka haka muka faɗa cewa ibn al-mundir ya haka yake cewa wannan hadisin asali ne da yake da ijma'i malamai sun yi ijma'i akan cewa lalle wannan hadisin asali ne a babi na shaida Allah ne sai matsala ta goma sha bakwai ne daga sha bakwai ne hukuncin shaida to a nan gizo yake sa a kula da wannan matsalar sosai abinda malamai suka ce hukumin shahada shine wajaba alal qadi an yaqdiya bi mujib shahada ya wasu ba a kan alƙali in an ce ya ba shine idan bai ba Allah zai kama yayi hukunci da abin da ke da ta tabbata in dai mutum ya cika sharadai da za su zo a gaba insha Allah to kuma ba zan canza ce ni wannan gaskiya ba da jam'iyyar mu ɗaya ba da haka ba zan ni ba ba shi nake so ya ba da shi ba ko ka ce a'a ni ba da interest a kanka a'a in dai har sai da ta tabbata to ya zama wajibi ga alƙali ya yi hukunci bi mujibi shahada da abin da sai da ta tabbatar idan dai sharaɗansa sun tabbata to wannan akan alƙali kenan to a kan ka kai kuma ka za a zo a ce da Allah a gaban ka abu ya faru zo mu tafi mu je ka min da ya halatta ka ce ba za ka ba ko ya halatta me hukuncin wanda aka kira ce da ya ku tafiya ko mai hukuncin a gaice ka ka je ka shaida a wajen a wajen alƙali bai halatta ka koya abin da ka gani ba bai halatta ka koya abin da ka gani ba saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya'ba shuhada'u idza ma kada a kira ka sai da ka ce ba za ka wannan ya ɗaya daga cikin allazina yamna'una al-ma'u masu hana taimako in har ka ga abu kai dai kaka kai kanka kada a je garin neman sa'a ta ido wani tsautsayi ya kai farawo kotu menene ne ya ce tsautsayi shi ya kai farawo ke da kotu ko to in dai ba neman ka aka yi ba aka ce ka zo to ba dole ne ka zo ba amma muddin aka zo aka gayyace ka wajibi ne ka ne matsalar gayyata wannan akwai wata shekara lokacin da muka tafsirin su nur da muka tattauna akan abin da ya shafi zina domin bayan din abin da ka'idoji da dokoki da suke da alaka da criminal law amma a musulunci kuma muka yi muka muka yi mukarana kwamfiyar tsakanin wannan da kuma abin da tanadi na doka da irin zababun dokoki a ya ake so a alƙawarin mukara yankari a suke ga cewa alƙawarin mukara irin dokoki da aka tattara aka zaɓa status ko ko status ko ne status to da kuma final court da abin da suka tare da muka ɗauka muka gwara shi daga musulunci da kuma abin da ya zo a cikin littattafan ahalin kitabi mun duba a cikin tsohon alkawari da sabon alkawari to a ciki bayan mun gama wannan afuwan mun zo magana cewa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا مكة مسلمة karanta. ne hukuncin a gayyace mutum ya ci zuwa sai muka kawo nau'o'in gayyata akwai gayyata da ake kiran ta samma to idan mutum ya yi laifi a turo masa takarda wasiƙa daga kotu cewa ana gayyatar ta izo ya amsa laifi akwai kiran da ake wa mutum a riƙe shi wanda ba alƙali ne zai kira shi ya rike shi ba nau'o'in jihar da suke rike mutum ne suna da yawa kuma kowane akwai irin rubar da ake ake ainihin ake faɗarsa to akwai lokacin da za a tuntuɓi mutum a tuhume shi akan wani abu sai ya shiru ya je magana ya kamata mutum ya san me hukuncin musulunci game da irin wannan akwai wanda za a je a yi detainin ɗinsa kuma wace ce shi ba zai magana ba ya yi shiru akwai wanda ya arrestin ɗinsa a matsa masa kuma ya magana sai ce shi ma ba zai magana to wanda kuma za a gayyace shi kalin alin ko ta a sai zuwa zo ya bada bayani shi ma kuma sai dinga ganin kamar akwai matsala akwai a cikin sufaye daga cikin kawanin na sufaye sun na asali suna da shuru guda shida daga ciki akwai wani sharadi da suke kira aqul mu'min akwai sharadi kuma ɗaya sharadi da suke kira abdul sukuk dama sun ce usulul tasawuf guda shi da nan na ɗaya at-tamassuku bil kitab wa sunna na biyu iktida'u rasulil umma na uku aslul halal na hudu aqul mu'zi na biyar abdul huquq na shida kuma nuzumut tawba inda a ce misali za a tabbatar da wa'annan abubuwan da sun san fiya na sunna saboda junaidu yake cewa mazhabu na hara muqayyadun bil kitabi wa sunna to wannan hanya da kuka gan mu akan ta wanda duk su tare kuma suna da awar cewa shehu junaidu shine shine shine tsarin ta haɗu zuwa sama cewa to mu wannan tafarki namu a da bai da yake da littafin Allah kuma shehu junaidu mutumin kirki Ya yace wanda ma bai rike littafin Allah da sunan Allah ba kan ma je inda muke to da cikin suka ce akwai na ɗaya dai aklul halal wanda bai ci haram ba zai je kotu ne ba zai je kotu ba na biyu abubuwan mu'uzi in ko mutum ya zo ya cuce ka to za dole ka yafe masa in dai kai sun gaske ne to ba ko me zai kai ka kotu ko dai a kai ka ko ka kai to kai wanda ya maka ba ya yafe masa na uku kuma ajiyar hukuk duk wani abu da ya ba a kan ka sauke shi na nauyi to ka in ka sauke nauyi kuma za a kai ka kotu ne idan haka sai wasu tuba suke kyamar zuwa kotu ko da da shaida ba Wani ya ɗaya da cikin abin da ya samu da kuma ke cewa al-mu'min alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala azam khayru wa ahabbu ila Allah min min mu'min Ladi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala azam mu'min da yake iya zama da mutane ya haƙuri akan cutar da shi da ake da shiga rayuwarsa shiga rayuwarsa tana cikin tsarin ka ta shirya za ta tafi wajen aikin ka kawai sai Allah shawara da Allah magana tafiya aiki da kama ta ba matsalar da ta faru tsakanin wani da wani an samu sunanta a matsayin a gaban ta abin ya faru don haka lokaci to wajibi ne in kai musulmi ne ka amsa wannan kira da ne Allah ya ce wala ya shi aba shuhada'u ila ma in dai an kira ka da to kada ka ce ba za ka ji ba kuma a akan ubangiji zuwa ta'ala ce wala turu? a in ka zo yana cikin damuwa yana neman mafita abu ya faru yana neman shaida shi kila ba bai kula ba kai kuma ka san a gaban ka akai ya halatta ta tafi kawai ka tafi da kanka in kuma ka ki tafiya to ka toye wa san uwarka wani haƙƙi na taimako da yake da shi a kanka kai ma wata kila sai Allah ya jarrabe ka a wani wajen ka rasa taimakon to da haka wannan matsala ta da kyau a rike ta sosai ko ga kenan a nan mun gane ne hukuncin shaida a bangaren wanda aka kira ya shaida da kuma a bangaren ne shi ne hukunci wanda yake shi ne alƙali don haka ba da suka kirga shaida akan cewa wato wato wajibi ne ka je ka ba da ita ko da ba eh, yawa wajibi ne ka ba da ita sai matsala a ƙarƙashin wannan shi ke tun da abin da ya zama wajibi ne a kanka ya halatta a kira ka dan ka je kai shaida sai kuma ka ce to me za a biya ni ya halatta to sai malamai suka ce ba a da'u shahadatu bila qalabi bila qalabi huquq a bila qalab wajibi ne ka je kai shaida kuma a kyauta kamar da ka san jama'a ba suna ba su ce maka salamu alaikum malam sai ne ka ga qur'ani shiga ga kai mana sallah ba kai ka ce a nawa ba ko ba ce malam sai ne mai murya ko manzon Allah ya fi sallah ladan mai murya bismillah mana kiran sallah ka ce to a nawa wannan bai halatta ba to amma a ina ne bai halatta ka ba da shaida ka karɓi kuɗi a shaida ba na kai a haƙƙoƙin Allah kamar saki wani mutum ya saki matarsa saki uku ya kirawo ku a gaban ku ya ce ya saki ta saki uku kuma daga ba sai a zo a shiga rigima to wajibi ne ka je ka bada wannan shaida na biyu shayarwa in dai kika san kin shayar da wani ko kin shayar da matarsa aure ya haramta a gare shi wajibi ne ki je ki ba da shaida to da ya faru a lokacin manzo Allah ko alaihi wasallam yanda da hadisin cikin Bukhari a cikin kitabul ilm babu ar Rihla fil nazila babu da yake magana akan ya halatta idan wata matsala ta faru a yi a biya kuɗi a yi tafiya a je a ya ne amsa matsala sai kawo hadisin ukuba Allah ya kare da a gare shi ya yi aure a maka ya aure wata mata zai kare kenan sai ga wata dattijuwa ta gargaje sai ka kaddara ka gama wahala su jira matata sai ka samu kashi sai ka auri mutum za ka tare da ta sai da wata mata ta zo ta ba da bayani cewa to in ni a ba su uku bata wallafi ta zama da jama'a akwai wani bayani kai ya tare ta ita don na tayar da shi na tayar da ita kuma ta cewa ta wata raba ta ga dole kenan ta bi ta ba da shi da shi kuma bai yadda ba kawai sai kawai wato su ake a an kamar ma irin zubo ta aka yi amma da aka sai ta tun da maka ya hau abin hawa sai da ya zo madina marhala takwas da biyar kusan kwana nawa ya zo iska manzan Allah ya ya rasu ta ga wai daga yin aure na wata mata ta zo wai wai ta kayar da ni da ni da matar da na aura manzan Allah su kai ma wakar kala su ya kake so ai bayan ta ba da da dole hukumar ya zai wa da ita ta je ta aure wani mutum da ba idan haka a shayarwa wakafi misali gida ne wani yake ya ba shi waqafan lilla. wakafi ne ga wannan makaranta ta abin da gidan zai yi wa makaranta hidima da shi ma dai ka sani wajibi ne ka ka ba da shaida ganin wata ramadan shi ma dai ka gani kakkace kai da Allah san mm, ba ba da kuɗin motar da zan tafi wajen sarkin musulmi in faɗa in dai ba wakilan sarkin musulmi a kusa da kai shi wajibi ne ka wuce kuɗin motar ka je ba ba ba kai dai a wajen Allah haka kulli mata ta kanta haka ila'i mutum ya rantsuwa ya daina saduwa da matarsa ya huta wata dole ne ka huta ba da shaida haka bihari da sauransu to wannan matsala ta goma sha ta nawa muka ce ta kuka ce matsala ta goma sha ta a ah, matsala ta goma sha ta da shi ne menene sharɗai na shaida shin kowa zai iya yin shaida ko kuma akwai wasu sharɗai da aka gindaya wanda su ne shurufin shahara to a nan sharɗan shaida suna da yawa daga cikinsu na ɗaya dole mutumin da zai ba da shaida ya zama mai hankali dole mutumin da zai ba da shaida ya zama mai hankali ta yadda idan mutum ya zo ya gama ba da shaida sai aka gano mahaukaci ya sa ku kare lauya sai ya shirya ana gama kes din can sai kuma je mu ce ya wannan ko sai gama yana da fayil a dawana sai ya hanzar ta yi a bashi na fayil din number da komai da kodin shi da sun ce zo ita su ala Allah gaza mana a kani muna da ja a wannan shaidar da aka saboda ga dalilai su tabbatar da cewa shi wannan mai shaida din ya dan taba zartuwa ko dai yana kan magani haka ake cewa a cikin da sako yana da fayil ko a ce yana da fayil a sakati ko yana kan magani Wani wajibi ne zama mai hankali wasu suka ce an aka ce mai hankali me ake nufi da mai hankali a shari'ance shine dukkan majnun shi ke ya ma'aikaci ko to amma duka mahaukaci ne a mahaukaci ne ka aiki rasa hankali na'am ba mahaukaci ka ɗaya ne ke rasa hankali akwai mutanen da suke rasa hankali kuma ba mahaukata ba mahaukaci ne shine wanda da ɗaya kwakwalwarsa ta lalace ta ta daina aiki kwata-kwata ta riƙe wannan shine mahaukaci tubura akwai kuma wanda yake partial mahaukaci ne wata ran yayi wata ran kuma ya warke to in dai har yana da zautuwa ko tafuwa to bai halatta zai ba da shaida amma kuma akwai mutanen da su kuma suna da matsala sai dai matsalar wa lokaci ba lokaci kawai misali mutumin da yake da bugun aljan ana mutum mai hankali da nutsuwarsa amma aljani ya taɓa wannan sai aka ce shi za a iya dubawa lokacin da aka tabbatar da cewa ya kukuta daga gudun aljini ko farfadiya su za a iya karɓar shaida sannan kuma sai aka yi saɓani akan masu karancin hankali masu karancin hankali suna da yawa akwai shagata akwai tsinkinki akwai sauna akwai soko akwai takari akwai gabotari akwai haka haka akwai taɓa likita akwai sahoro <laughs> suna da yawa wani cikin wasu mutane ne wanda suke da kalan a hankalinsu amma kuma kowannen su akwai dalilin da ya sa ba shi hankali kamar yanzu misali idan aka samu wawa me wawa ne wanda yake da wauta ne sai ce wauta eh na wanda baya auna ne wanda zai iya yin abu kama da yake kamata yi wawa ke ne haka kawai abin da ba za a yi dariya ba sai ya masa dariya don ai wawa ne haka kuma matarsa ta ce masa sukari ya kare ce ka naira dubu hamsin ce ga shi a cikin sukari wannan ai baya bai auna ba ta Allah ba ya ce fa in kana allazi alayhi alhaqqu sadi'an da ta'arifin da larabci suna cewa as-safahatu ar-ra'd fil aqal shine duk lokacin da mutum ya zanto ya samu wani mental disorder rashin tuntuwar kwakwalwa wajen yin abu bai auna ba wajen yi to sa safi ko da yana da hankali shi sa Allah ya kira wa mushrikai sufa yace sai yaqulu sufaha min an-nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha afsatih kenan wawa sai wannan muka ce eh su tututu ne su tututu ne da hausa ko da ke bukada wannan ba ta ba ta hana min kafin amma kowanne yana da alifinsa su waɗannan su ga hotari din su sauna su haka haka din su sako su ma ki ballo da ki su hai su dukkan su gaba ɗayan su wani suna ganin cewa bai halatta a kawo su ke da ba amma wasu wanda kuma ina da su ce magana a da a su ne ba a kira su majalin mahaukata ba amma in suka zo suka bayyana a kaje na shaida aka amincewa barna a cikin magana su za a iya sakasce da su an gane wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu an ya kuna basiran waqta tahammul ya zanto lokacin da yake karɓar sabon lokacin retrieving ko passiving za ce sanda yake ɗaukar magana a lokacin yana gani don haka makaho wanda yake ba shi da ido idan ya zo ya bada da a akan cewa akan idansa zina ta faru to akwai alamar tambaya akan irin sa wani ida mun san dai ba zai yi a ce da zuciya gani ba sai dai idan ya ba da shaidar ne a lokacin da yake a makance amma sanda abin ya faru bai makance yanzu malamai suka ce labudda an yakuna basiran waqta tahammul fala yasihu at-tahammul min al-a'ma bai halatta makamu wanda ba shi da ido ya zo ya shaida akan abin da sai da ido ake tabbatar da shi ba duk da amma wani lokacin hanabila su sun ce a ya halatta a karɓi shaidar wanda ya ji misali kamar in ya ji abin da ake ji lokacin da abin yake faruwa ya ji shi da kunne in ya zo ya faɗa za a iya ɗaukarsa a matsayin gani in har ruwan sharɗan shaida sun tabbata sannan sai a sharafi na uku dole ne ya zanto shi wanda ya zo ya ba da shaida ya zanto da kansa ya ga abun ba gani maka a kai da aka bai halatta mace ta zo ta ce mijin da ne ya gaya masa ko ɗansa ne ya gaya masa mutum ya ce matarsa ce ta gaya masa ko ɗansa ne ya gaya masa tunda namiji ne yake shaida sa'annan kuma sai wato sai sharadi na mun faɗi sharadi na nawa ne sharadi na sharadi na wani ba'a na ba matsala da sharadi na uku ko muka ce mu'ayan shuhud ya zanto da kansu suka gani sannan wasu malaman sun sharɗanta balaga sai mutum ya zama baligi saboda wanda yake ba baligi ba in ma yi karya ne ba a shalami a kansa zai iya zuwa ya yi amma akwai lokacin da ake iya bukatuwa zuwa shi da wanda ya shakari wannan kuma wata matsala ce da ba sannan kuma ya zama tsaba bawa ba to da shi bawa baya gudun aibi zai iya yin shaidar ma kuma a kama shi kuma ba ba wani abu ne tunda dama dai wai wai ji ba wuce ya an ce menene to nawa kuma wa ce da kuturu menene an ce da ku ka gani eh ko Allah ya Allah ya shi dai ko to an ce da ku shiru Allah ya la'ace shi sai na nawa kuma to shi ba dama ba wani ba wani aiki kuma da zai zama masa sama da bauta sannan kuma dole ya zama nagari wanda aka tabbatar da cewa ba albazzari ba ne ba mutum ne wanda yake mai ainihin abubuwa wanda suke ba su dace ko kuma lokacin sarka ba ina ganin lokaci ya mana muna matsala ta nawa dama ta ta za mu iya ƙarasa matsalolin nan kuwa to bari mu ya kai mu mun amma kafin nan akwai tambaya guda ɗaya ta baki ko na zo wancan kuwa yana daga hannu a nan ya rubuta to ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yi wa wani sata sai suka je kotu aka ce musulmin ya yi rantsuwa to ya yi rantsuwa amma shi kuma har nan ba shi da shaida kowa musulmi bane ce ya kenan tunda shi wannan ya kubuta da rantsuwarsa to alhamdulillah wanda mai tambaya Allah ta kama da alkhairi ana akwai ta fa'ida ta ilimi ta babu fatawa fatawa tana biyu akwai alfasawar ilmiya akwai alfasawar sabaniya fatawa ta ilimi A kan ya ake sallah wanda raka'a za ta wuce shi ya zai ya rama ya ake alwala akwai kuma fatawa ta ta hukunci ta faɗar hukuncin abu kaza aka aikata kaza to a bisa ka'ida da doka da ba ka da ba ta wani abu fatawar kazafiya to ya lasa ka yi ta to da ka ta tayo idan shi da cewa yanzu kun karatu ke kasancewa ta da karatu akan abin da ya shafi doka ba yana nuna kai kuma za ka iya fasin kan ya akan a kan makana na da kuma muna da alkali a wannan majalisun a zai a tambaye shi zai fi dacewa da ba da amsa mutum ne ya yi wa wani arme data suka je kotu aka ce musulmi ya yi rantsuwa to ya yi rantsuwa amma shi kuma arnan ba shi da shaida kuma ba musulmi ba ne to yaya kenan ta gari ba a ce rantsuwa da bible ba a gaban kotun musulunci inda shi wannan wannan ya kubuta da rantsuwarsa amma in Allah ya ce ka tambaye alƙali abin ya ake a tare da kafoto amma ka yi akwai za mu zo kan na darasin mu na sati mai zuwa za mu ji yadda ake kafa hujja inda shaida kala kala duk da an ce shaida doce shaidar zina daidai da shaidar fata shin shaidar fata daidai da shaidar mu'ani, hali shaidar mu'ani hali daidai da shaida ta haya akwai shaida ta haya akwai shaida ta wakati duka za mu zo mu faɗe sun Allah da da yadda ake yin su a fara eh, Islamic Law Enforcement wannan kuma ta san sauka daga maudu ya ce mara a sifar ta wannan zaman a abin da kadai za a yi mara wannan zaman abin da kadai za a yi ko kuma duk cin a menene a zaman wajen cin abinci ko abin sha an anasin radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan ya'kulu tamba manzala to ya ga sama ya yi zama irin zaman mutu tare yana cin dabino an san zaman mutu tare ko zaman mutu kala kala ne ah, akwai gurbani akwai zaman samar fatai akwai akwai zaman samar kwatai akwai zaman samar kwatai akwai zaman mace tare akwai zaman kurtuku akwai kuma dukkan sun zo a lafuzza na shari'a so yawan mutu tare shi ne yawanci zaman da ake yi za a tare shi ne muku iya na zaman za a lafuzza lama ya zo na zaman mutu tare wanda ka ya kamar yadda ake yin za a ta abinci ka zauna wani ma ya zauna za ku ci tare ko kuma zaman da ake ake zaunar da bayi in an kamo shi kuma zaman samar kwafai shi ne zaman da kakan yi a masallacin juma'a an kana sauraron kudu an kada ya ke nan yawa al'ishtiba ke wanda yawanci ya ga laraba suna zuwa da alhubu a cikin su wata su nade jikin tsakanin kababuwar su yawan kurtukuru kuma kamar da ake yi da su masu kada shi kurtukuru din sun za su buga shi yadda suke wanda shi kuma wani abu ne mai kamar molo da ake buga shi wannan yanayin a ta zaman kenan asba kuma na zama suna da yawa akwai zaman asu akwai zaman zaman makoki akwai zaman kaza sauran da shi wannan zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zama ne na in zai ta abu amma kuma za ka yi zaman da za ka iya zama kwakwata da ba laifi ba ne kai waɗannan jin mun tattauna matsalar na a karatu mana a shama'il muhammadiyya ga masu zuwa har ma in zaman makin duk mun kakkawo su ko sannan tambayar ta biyu an abi wa rarrata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-ajna'u yati al-ajna'u jibaa sai al-ajma'u jibaa wal jibru jibaa wal ma'dinu jibaa jibaa wa fi rikaz al-qum cikin ordin al-ahkam hadisi na dubu daya da dari kaza da kaza ko na dari da tamanin da uku ko kaza ma'anar wannan hadisin da mu za a kusa lama abin da ke a cikin hadisin abu hurairah shi ne al'adama ujuba dabbobi idan mutum ya kashe dabba to wannan jini ko kuma ta'adi na jini da ake yi a sanadiyar dabba to jibarun ai ya gaba haka nan babu babu biya yi mu الجبال rijiya ma haka idan rijiya ta yi ta'adi ta zub da jini to shi ma in jirgin nan ya tafi haka nan wal ma'adin juba sannan albarkatu na kasa kuma idan ta nafiya su jini ya zuba to shi ma jirgin nan ya tafi haka nan wa kai rikadin kumus sannan idan mutum ya tsinci wata tsohuwar ajiya to zai kasa kaso ya kasa kaso biyar kaso sai ya fitar da shi fi sabin lahi abin da ake nufi shi ne yanzu idan mutum ya zo wucewa bari wucewa sai cin kuyi ba sai ba da shi yamma shin biya a kan wata eh a shari'a biya a kan wata al'ajama'u zuba abin da dabba ta zubar na jini idan dai ba ta ta aka yi ko da sakacin mai ita to shi ke nan, jinin ya gaba haka nan hada wasu kuma da abin da ake nufi shi ne jinin ita dabba idan aka yi ta abinta amma akwai hadisin da ya zo ya kayyade bayanin dabba misali akwai dare akwai yini akwai lokacin da dabba take fita bisa kulawar mai wanda ana tunanin cewa idan za ta bada cikin halitta mai ita zai iya saukar da ita akwai lokacin da ake tunanin kuma mai ita ya kulle ta shi ma ya kwanta to lokacin da mai dabba ya kulle ta ya kwanta kai da kake tafiya dole ne ka kiyaye haƙƙin wannan dabba amma lokacin don haka idan ka taɓa ta a lokacin da ake tunanin mai dabbar a bisa al'ada baya kusa to sai ka biya idan kuma a lokacin da dama ka'ida shi ne mai dabba dole ya sa ido akan dabbar sa to idan ka taɓa wannan dabbar bisa rashin sani to ka zo da jinin banza har za a mu a hadara saboda a bisa ka'ida wajibi ne kiyaye ta da gudan fadawa cikin halaka sai dai idan a bisa al'adar a ta kuɗace da dabbobin a inda dama ba a cewa mai ganganci zai iya zubar da jinin dabbar amma ma'ana ta farko ita ce muhtamala wallahu a'lam wa zai'ir juba sannan rijiya an haɗa rijiya ana neman ana neman ruwa ana ɗiba ruwa a cikin rijiya sai wani ruwa ya faɗa ra'asi wanda ya haɗa rijiyar sai ya biya ba Ko kuma dama rijiya ce ta Allah a haka aka same ta haka al al albarkatu kamar wurin da misali a ce aka samu irin dutsen nan albalaki ko volcano ake ko ko kuma inda sama yake fitowa ko karfe ko tagulla ko wani abu sai wannan wajen ya yi sha'adi ko ya barna shi ma jirgin juba in an ce juba shi ne hada a rikal kuma shi ne ajiyar da ba a san me ita ba wataƙila za ka iya zuwa jirgin Allah ka yanki waje kana so za ka yi wani abu sai kawai kana haƙawa kana haƙawa sai ka tarar da wasu gwalagwale a ajiye da alama tun shekaru a ruwa ruwa ta ajiye idan da su ma ya mutu jikokin zama sun mutu ko bai yi wasiya ba bai san ma inda suke ba don ta haƙo su sai ka fitar da kaso ɗaya bisa biyar ka je ka yi amfani da su shine wa Rika al'umma amma dai a sake biyu wa jirgin za a ji abin da malamai suka faɗa sai tambaya da kudar ƙarshe ya ce salamu alaikum malam ne ba sai shaidar wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba yana shaida kamar yadda Qur'ani ya faɗa za mu zo wajen insha Allah tunda matsalar muna bi da ke da ke ne ubangiji ya ce ila ai shahadatu ko. yadda za a kafa shaida a tsakanin ku idan a bar ahadu ko kuma mawdu shi idan ɗayan ya zo zai mutu kuma yana so zai yi wasiya wasiya kuma tana buƙatar shaida kawai ba za ka kuma ce baba ya rubu wasiya ya a baka wani da wani abu ba a mutum biyu rawa masu nagarta. Hau aka rani ko kuma in ba a samu musulman ba a nemo inda suke kafaran guda biyu in an cin barastun fil ardi misali in kun yi tafiya a masaka fa a sabatun musibatul mau sai mutuwa masifa ta mutuwa da aka mutu to a lokacin ba wanda zai iya shi da su ta hajjatu sunan wani ba da salati sai a gurfanar da su a da rukumani billahi a kasu su yi rantsuwa har zuwa ƙarshe to Allah ya zamu zo mu ji ne hukuncin shaidar wanda ba musulmi ba tambaya ta karshe wannan yace wai menene hukuncin shan rubutu to hukuncin shan rubutu a yanzu da muke kotu mun kowa ta rubutu wannan dai wannan matsala ce dai da akwai jami'o da bangarori guda biyu masu kuskure a matsala wanda suke matsawa sai an yi da wanda suke matsawa ba za a sha abin da dai ya zo na koyarwar Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda shi ya fito shi in ka dauka ko mai fi dacewa ya fi da Allah shi ne maza Allah sallallahu alaihi bai taɓa sawa an masa rubutu ba kuma ba a taɓa yi a gabanta ya ce a ba ko ya hana matsalolin da ake shan rubutu a kan cikin sun faru akwai yadda suke in a lokacin mazala in sun faru akwai yadda ake yi misali ana shan rubutu don neman sa'a maza Allah sallallahu alaihi salama a addu'a yi ana shan rubutu don neman magani na matsala da ya kawo tofi yake ko ya karanta kuma ba zai za a ce shi manzo Allah su sai da ake rubutu ba in har wani zai iya sani to lokacin manzo Allah ya kamata a sani cikin sahabbai an samu wasu asa a cikin musamman da suke nuna cewa wasu suna sawa a rubuta cikin sahabbai da wurin ke kama suna su a yanzu na ba za su shaharar tuhun ba kawai irin kayan Allah ya ji da rahama yake tabbatarwa shi ne idan rubutun Qur'ani ne za a rubuta kamar rubuta ayatul kursi ko amanar rasulu ko falaki da nasi ko wani abu ne wanda ya tabbata cewa a lokacin ana zama ana neman tsari da shi ko kuma wata addu'a ce da manzon Allah sallallahu sallama ya faɗa mai mahimmanci wanda ta tabbata da isnadi mai inganci kuma ya zanto mutum ba zai iya karantawa ba ya halatta ya rubuta kuma dai abin da zai rubuta da shi mai tsarki ne ya sha Dan haka idan an yi haka amma dai an yi khilafin aula manzon Allah to ba duk da haka a hakan ma wancan din shi ne yafi tofin amma jumhur da yawa daga cikin halin suna suna ganin bai kamata a yi ba tunda manzon Allah ya ce wa khairul hadi hadi wa amali sallallahu alaihi wa alihi sallam to kaga in an fahimta ka to matsala ce da bai kamata a kafa mutum a kanta ba bai halatta ma ka cire mutum daga sunna a kanta ba amma ne da za ka mai ka yi abin da manzan Allah ya gyara shi abin da yasa kuma ba a zan kai saurin kora abu to da za ka yi mamaki wata ran sai ka je ka kore kuma sai ka ga wani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da ake ji da su a duniya suna ya tabbatar da amma duk da tarihin ibn ya tabbatar ba wai yana nuna ibn ba annabi ba ne shi ma ishtihadi ne yake yi in ya kawo hujjoji sai a tsaya a kalli hujjojin da ya kawo a kalli shari'a a batun magana ce shi ita ce ne ya tsora gari a takaice rashin shan rubutu shi ya fi alkhairi in ko ka ga mutum yana sha ka ce da ka yi yadda manzon Allah yake yi to amma idan ya zanto ba Qur'ani za a rubuta ba wani abin za a rubuta daban kamar da tarihi wata addu'a ce kawai ta kawai mutane ne kai ta kamar ya muhuriya a san ya muhuriya ko ya yi ce mata ba ya muhuriya ne eh tana da kirari da bakatan ga karfe kuma ne da allan tsira kun ga ita ya muhuriya kawai addu'a ce a cikin makamatul hariri da abu zai yi idan fara ya ja mutane ya ce shi ma ba dubu ne ya san hanya za a wuce ta wani daji ya ce to shi zai ba su abin da zai wadatar da su su kuma sun nomo karfe yin ba za su wuce ya ba su suka karanta da Allahumma ya muni ya to ba shi waya waya Karfe ma da ya gama ba su addu'ar ai kuma da da shi ne wa ne yi ma har dan amma da ba gidan giya ya ganshi ba ga giya ga ƴan mata ga sauran su ce amma dai aula laka ba aula Allah shi ne maka kuma shi ma ita ta guda ce ba a nasita yau a usita yau ma jayhu wai laka ya ma ya mal'um eh, kai sarka ya kai dinan ne a usita yau ma kamar ta tafiyan nan a yaki a dajin jayhu yadda ka kara a addu'a ka samu muka dinga kuka har da ya tashi ke kawai ma ya tafuwa da lajistin ne وجدت الكفار ورست الخيول لأجل الفرح يتي ما قام شي شنجي سما كتبتي آه، وساكن يسوق بلاء المشروق إذا مصر وقص الربوك ربوك وقص الربوك بساكن يسوق بلاء بلاء المشروق إذا مصر إذا ما طرح واحد الغرام اذا المستهام أمات اكتتابا هوى وكتبا يدي كثيتي كثيتي تسعبك أماري ولز المتابي امام الذهاب امام الذهاب فمن جت باب كريم فتح وأمامي كوتي لرجل متياموية ورجل كرو تياموية كاشا سودا نزجي تغارو ko kuma a ce wa akwai wani baiti da ake rubuta wa yara in za su idan idan za a yaye sa'annan su kafe fili in ta hamilu ala haka ne ko in ta hamilu ala hujjin raba'i wa in ta wai ne taɓinhu yanfadin ne baiti yana a cikin alburda هل انت لو كل دي دي لازم دي دي لازم مزجت قلبي مزجت قلبا فوق مزجت دمعا عن مخلص الجناني تجيني بقى النفس كالطفل انت غيرتك فنجاري انت عدو على حب الربائي انت انت حملته قلت هنلك شاب على حب الربائي ان كبر يارو هكذا لا تخيل وسي حد جميلة سؤال راشي ما ميشان wani tabbatar mu yan ne, amma da zarar kaya yake sai ka ga yaya ne wai wannan saboda wa in tabbatar mu yan fatini to ana rubuta ta ko kafa na wani in yaro zai abin nan wannan tare shi ma shi na ko kuma a zo a ce mata ce yarinya ce ta ba ta samu miji da wuri ba شهر أسامة وأذنت الناس بالحج يا شوخ رجالة <laughs> إيه؟ بدوا إلا لقد في بدن ما قلت وشيك يعني ولكم أروا أسامة ولو أذنت الناس كي ومتاني شيلا بالحج سلول أي كلمة الله يتعلم كيف أتوك رجالة ذات يزور مدى عظامة يكون قدر عمومي ألا يجب في النوم رجالا إلا نعمل عن كبير سورة على فعقفتين أي ماشينا راجلين وما دور تاي كمان يا سوك بدا رسول أي في أن الرقية تيجا وتتكاسة تعمل ba haka ake ba wa rubuta maka wa an kaito alaika mahabbatan minni a buɗe mun da a rubuta suna wanda ake yi da kaga cika wannan eh to wannan ba rubuta ba ma ko karantawa ne a canza qur'ani daga abin da Allah ya saukar da shi ke halatta misali har mu za a akwai amma a ce wani idan mutum ya maka laifi kana so ka ala shi ma gaba daya ko ka faɗa wani ya ba. Wani ke ai ba ba ba ba ba kuskure ne ba kusa kusa haramun ne ba yi wani mutum ya je samu tsohon rani a wajen gari a jeji sai zai karanta inna ka baina kal mustahadin kunta aka da ake faɗa da ranar wani a kan kunta tattan cikin suratul shidya sai ka karanta inna ka baina kal mustahadin wata ba hamsin da hudu ka ba sai mutum ne zai je samu wannan mutumin da shi tsaki gaskiyar da shi duk wanda ya kaddara a zuciyarsa abin zai faru sai yake faruwa amma kuma Allah ne masa tarala ko a ce mutum idan zai tare a waje kamar waje na kasuwanci to ki je wajen sai a rubuta ba jama'a na hu jama'a wai mutane za su tara a wajen a gaskiye a gaskiye ana da to wannan duka bai halatta ba ko kuma misali an yi mutuwa sai a kira wani ta karanta alkur'ani a wurin zaman makokin shi ma ne saboda idan aka zo akwai inda ba za ku yadda a karanta ba ko mutumin da aka yi masa mutuwa don an ce wani an ja tsada da su an biya su zo su karanta ba to sai ya rasu an ɗan samu sabani tsakanin shi ne da sun masu kawo sai shi kayan ya a misira ne ana zuwa dama da irin tanjizin nan suka fara ya fara kuduhu fa'tidu ila sawa'il jahim thumma tubu fawqa ra'sihi kun sannan da ya gama su sai da kuta kuduhu fa kullu thumma jahim sallu aka yi za aka tsaye da shi aka ce dan ne yace da qur'an ma in ji ala baibul da ka da qur'ani ko da kunan karatu to shi qur'ani zuwa ta karanta ko misali an yi mutuwa ko wani abu kawai wani zuwa ta sa a karanta farki da nasi a karance da ilafi to akwai inda in ka karanta ba da za a yadda ba ba shi ne ake ba da labarin irin yan daba daban nan da kuma sun je gaso to su ta ko wata kwancin da yadda ake ba shi ne ɗaya aka turka shi aka ce a to a baya ce a jarati goma ga annabi to bai san surun da ake karantawa yace a karanta fatiha da wani ajiya ba sai ce wani ajiya ce ba a karanta da ko a wajen taro da yake a karanta fatiha da wani ajiya ce ko to wani ajiya ce ba ƙur'ani ba ce to an ware wasu ayoyi ana karanta domin ta wani akwai kuskure amma kuma suke saurin ko abu saboda sha'awar kawai ta nuna mutane suna kan fata in dai abu ba ka ga dalili na hana shi ba to karka sai an yi ban gani ba rikin ganin ta waje ya nuna cewa ba shi ba kai ko da ba a rawaito ba ma ka sai ai ba a rawaito ba akwai ka'ida usuliya da take cewa adamun naƙali laifin naƙalan lil adami rashin wai ba a rawaito ba shi ke nuna kuma an rawaito ba za a yi sai a bar matsalar sai malamai su zuci ta sai su nemo mata matsayi a musulunci Allah ya sa mu dace to har da ma mu da abu kana shi Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk